mutane a wajen niyoyi ko manufofi suna bisa da kashe-kashe kashe-kashe suke daban-daban suke minhum daga cikin mutane man ya kono amaluhu litsa'ati ijabatan liba'il khawfi akwai mutumin da ayyukan da'a da yake yi ayyukansa na a kaf amsawa ne saboda tsoro yana aikata abun saboda ina jin tsoron uku ba Allah wa minhum daga cikin mutane akwai ban ya kunu amaluhu wanda aikinsa ke kasancewa ijabatan liba'ita raja'i amsa ne ga ainihin sa rai raja sa samu wa sammata maqamun arfa akwai mukamin kuma sama da wannan min hazaini wa huwa an amala ta'a ala niyyati jalalillah ya aikata ta'an nan bisa girman Allah la'alla shine wancan mukami da hudu na excuse wannan ina yi don kaza wannan ya bar kaza wannan ya bar kaza aka ce ibada da take dukkan ibada ka dubi halin da kake ciki da matsayin da kake ciki da abun da ake bukata a wannan lokacin wanda ke hali kaza za ka kaza ifi a gare shi wanda ke hali kaza kaza ifi a gare shi wanda ke hali kaza kaza ifi a gare shi ba zai yi ba a ce kana da Eh, ilimin koyarwa sai ka ce to kai abin da za ka zaka lele za ka dinga yi za ka ɗauki ne ka dinga tilawa kaga lokacin nan wannan ilimi da Allah ya baka ya fi ba a gare ka lokacin ka sai ka koyar da jama'a bayan ka sauke farilla ka yi abun da ba za a rasa ba to dole ka ɗauki koyarwa ya fi a gare ka wanda yake karfa kenan sai ya zama ibada ya tashi an tashi ana bukatar masu aiki shi tashi kama na fila a kaga wannan ba shi fi a gare shi ba wancan aiki kamata ka je ka rika ana ce mai mara ƙarfi ma je ka ba da iya abin da kake iyawa amma ƙashin bayan aiki na yana kan ƙarfafa wancan ainihin abu ya taso shi kuɗi ke da su kowa mai taro ya fashi mai sisi ya fashi mai ahu ya zuba su mai nayi ya zuba su to kaga duk gaba ke daya kowa ya bada nashi gaba daya to kai kuma ka karfa shi ka karfa abu da to kowanne mutum da irin ibada da da a kowanne yanayi da abun da ya kamata a yi to wannan lokacin na kawai wanne ne Allah yake so ya yanzu kaza yake so a daidai wannan lokacin ka hango ka hango ka hango ka hango ka duba kaza ita dacewa to haka ko da shugaba ne abin da kamata yi sai ka duba me zai fi maslaha ba maslaha ka kasa maslaha ka kasa wani tazo za ka dubi maslaha al'umma wannan abu tafiya da ake ganta ganta ana so a wa wani mutum ba ne ba ba ana so a katawa wani mutum ne ba idan aka yi abin da zai cakka tafashi dole baya da raye da kafa idan aka yi abun da aka yi ya baka daɗi ba an yi ne don saboda kai ba abun ne ya dace haka yi isa ya dace da ka kana nan kana jin daɗin yadda ake wata rana sai ka ji rashin daɗin abin da ake kana nan ba ka jin daɗin abin ka wata rana sai an yi abin da gaskiya ta yi haka take haka take ba ana yi ne ba biya wa wani mutum bukata ce kaɗai abu ne da ake tafiya aikin Allah ne aikin al'umma ake ne maslaha ta al'umma ake nema ba maslaha ta waɗanda suke aikin ba su wanda suke aikin kansu ba maslaha su ake nema ba ake bi ba ana bukatan me zai fi wa al'umma a daidai wannan lokaci me zai fi wa jama'ar manzon Allah a daidai wannan lokaci mai zai ci masu ya tsada su a daidai wannan lokaci shi ake kallo dai Allah ka gane da mu da mu yi aiki kuma da shi in mun gane kuma mu yi maganin hawa mu maganin hawa ta inda mutum ya zo kawai yana ganin shi nashin nan da yake a zuciya ka shi za a yi in aka faɓa wa nashi to ba a yi ba jalla jalla ah, jalalullahi ta'ala bi istihqaqihi ta'a saboda cancantansa a yi masa ta'a wal ubudiyya a'a ita ce ubudiyya wa hadhihi jiya nan muke magana kaga abu ah, me yake me ubudiyya ita ce gaya ubudiyya son Allah wannan shine karshe shine kolorwa wa hadhihi la tutayassaru liragibin fi dunya wannan ba zai iya yiwa ba ga mai neman duniya irin wannan adalci ba dan duniya bai yi adalci ba zai iya ba kwata-kwata in dai da wani abu a zuciyar mutum na son duniya shi kuma son duniya ba a baki ne ba ka ce ka ba na son duniya sai shi ne da duniya nan wallahi shi shi ne kawai ne ne wannan duk magana kake a gani a aikace aiki ka ne zai nuna baka damu da duniya ba aikinka da kake aikatawa shi zai fassara mutane ba kai ne za ka ce kana tsoron Allah ba ba kai ne za ka ce baka mutane ne bayan Allah da ke zaune da kai za su iya fahimta lalle ba duniya ce ba ba al'umma shawa kanta ke kanka za ta zakko an ku don da dama hawanka gani kake kafi kowa iyawa ka fi kowa taimako ka fi kowa karfi ka fi kowa dubara ba haka ba ne ba wannan idan kana ganin ka fi kowa ya ka su kanka ba ka zai ka kalli al'umma da kyau wahiya a azzun niyyati wannan ita ce niyyar da ta fi wahala ta fi ƙarancin samu wa a'alaha ita kuma ta fi ɗaukaka wa kalilun ban ya fahamuha ban ya fahamuha gaskiya ne kaɗan ne daga cikin jama'a ke gane wannan kaɗan daga jama'a ke gane wannan fadlan an an ya ta'afaha ballanta ne kwace ya aiki da ita ganewa ma kaɗan ne masu ganewa ta yaya aiki da ita wa sahibu hadal maqam ma'abocin wannan matsayi la yajuzu dhikrullahi la la yajawizu dhikru la yajawizu dhikrullahi ta'ala bai ce tare ambaton Allah a kullun yana tare da Allah ko da bai faɗi ba hawa yana tunanin ya Allah yake so me Allah yake yi? me mafita anan me yafi anan martaba fa ta kai yana neman wanda yafi ba yana neman halal ba halal halal ne a halal ɗin wata ta fi wata ga halal ga wajibi wajibi za yi ga ba kaza ba mutum da zai zauna ce maka da ana cikin tsakiyar wani abu mutum ɗauki abin da bai saka kara karya ba shi zai dinga yi shi yi shi ma Allah na son shi wal fikiru fi jalalihi da tunani a kullum a koyaushe wajen girman Allah hubban lahu wa kada haka ahmad bin nam na'am eh eh faɗai eh eh, eh son Allah kaga ai eh, duka da kaga ai dama akwai ma akwai na uku ma wanda zai haraja da khaufu kuma kaga wannan shi ne tsakiya to ban daraja da khaufu kuma kana yin raja kana khaufu sannan kuma hankali ya zo mutum yana neman ayyukuma aula menene a zamanin ake bukata kaga na ake ta mai maganin hawa ba wancan ne ba masu cewa muke bautata wa Allah ba don tsoron sa ba ba don neman aljanna ba don tsoron wuta ba yana yi ne saboda yana son Allah ba shi ne ba nan ba ba ne saboda son Allah kawai yake yin kisan komai shi Ba ya tsoron aljanna ya neman aljanna bai neman kai tsoron wuta ba wannan ba ne ba wannan matsayin yana ɗan tsakiya sai isa ƙarshen ta mutum in ya sake sai ya ɗauki wayan nan ɗin sai ɗaukar kamar shi ake ne ba shi ake nufi ba Allah kan ya ta yi ya fata mai jabi na bautan Allah shi ba don yana tsoron kasa ba ba ba don yana neman aljanna ba yana bautan Allah da kawai yana son Allah saboda son Allah da wannan ya buga wannan bayan yana tsoro bayan yana so sannan yana duba me zai fi zai fi a gare shi kaga ya danne hawa tunda za ka zama kana tsoron azabar kana neman aljanna to amma kuma zuciyarka sai ta ya ba maka ina mai laushi ina mai laushi Allah bai san tsanantawa laushi kake ne ba ga abin da zai amfani jama'a ga halin da ake cike wanda ya zama kasa mutum kuma ya ɗauki wancan ana aiki mutum ta shi fara nafila kawai ke shi zai assignment kwana da assignment ɗin aiki? lamarin Allah in yi rijingin ke kenan ba da za kawai sai shi in an gama da shi ne ta kwai gudu na shi kada haka Ahmad bin Khasarawaihi annahu ra'a rabbul izza yayi mafarki ya ga ubangiji fi malami, a bacci ne ba a fili ba fa qala lahu yake ce basa kullun nasu ya talubuna minni dukkan mutane nema suke gagare ne wa abu ya zidu ya dukkan mutane suna neman nasara suna neman su samu kaza shi kuwa abu ya zidu ainihin yana neman yarda na ne ka ga wancan din ne ba wai bai san bai tsaro kaza ba ne ba ba wai bai neman aljanna ne ba a'a ai aljanna ba ta fi samuwa ba sai Allah ya da mutum shi yana neman me nake so me nake so ina da wahala zai yi shi yana da daɗi zai yi shi tun da dai na fa shi eh eh ai ba na sha faɗi maka abu ya zido barcan bakan da dama akwai abubuwa da aka ɗora maka. yanzu misali idan ana son a bata bakar gumi duk aikinsa ba na faɗe ke ce mutumin da yake siyasa ta fi sallah ko ta kaga an cuce shi da wannan zaɗin ya fara shi ka kalli wannan yan siyasar nan ka kalle su a damfare da karuwai da kawadai da menene ka kalle su ɓarayi ka kalle su menene kaza sai ya ce kalli wa nan jama'a kalli wa nan karuwan kalli wa'annan ainihin barayi kalli wa'annan masu kaza tsina wai su ne abokar biyu gumi ke ce musu sun fi sallah sai ya kwatin din magana ya sa ya ka ta masa adalci ba a ce dukkan da ake magana bakar gumi in yake in yake ainihin sa na alheri da ya aikata menene in ka zo za ka kwafe kashe kaza sai wane ne bakar wannan ne wanda ke siyasa ta fi sallah ko wani ne daban mutane su ɗaliban ilimi sukan yi adalci Ai isa kaga ai abin da zai fi wa mutum karatu a littafi shine za ka tara ma'alumatu duka mai jin wa'azi shine kafin ya ji da a kafin ɗin na aka ɗauko wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai rike iya nan wani duk inda aka kira wani ke wani kaza ne duka ka ko rayuwar shi wasu man ɗan hodiyo sai ka ga akwai maganganun da yi kafin ya je aikin hajji kafin ya rubuta iya a sunna akwai maganganun da yi har eh, menene wani littafi ya ce falan ma halattu ya yi isra'i ya yi kaza amma duka wannan kwashe-kwashen ya dubara so mutum sai riƙe nan wani ɗin gidin ga duk da kace wani shi wasu man ɗan hodiyo nan da ya ce falan ma halattu kaga ba ya adalci ba wa garaduna manufofinmu ainihin eh, min hadihin niyyati daga waɗannan manufofi manufa kaza manufa kaza mutafawitatu bambanta ne nufin nan wani nufin wani ya fi wani fi darajati waman eh, waman galaba ala qalbihi minha wanda a eh, ainihin galaba minha ala qalbihi wata daraja ta rinjaye a zuciyarsa فربما لم يتيسر له ba zai iya barin wannan manufa idan mutum ya wallafa wa ransa yana neman aljanna ta kaza wannan abun ke masa daidai to za ka ga a ainihin ba zai iya barin nan wurin ba shi zai da yi lam ya lahu al-udulu ila gairika. wa man hadarat lahu niyyatun fil mubahi wanda niyyarsa ta zo wurin mubahi ولم تحضر في الف... ولم تحضر في الفضيلة misali misalin mutum bahi ya zo ba sai kalle wani abu ya halar ne to tunanin sai koma ga falala ina mai lada ina ne wanda ya fi wani bahi kawai a rasa falmubahu a wurin sa'aula wanta kalatil fadilatu a ainihin ilaihi fadila sai dai ta taso su dawo gare shi ya kamata wanda ya koma da falala da falala ta fi mubahi Sai eh. wucan da aka ce duba shi wa man hazarat da ku niyyatun fil mubahi ko manufansa mubahi walam tahdur fi fadila ba ta zo a falala ba a masahabi ba ba kaza fadila kaza fadila ba shi mubahi ne da wannan abu halal ne falmubahu sai ka ga mubahi a wurinsa aula wula. to wanda kuma ya kamata ce wanta kala ya anin alfadilatu ainihin ilaihi wanta kala alfadilatu sai ya ɗauki mustahabin nan shi kuma ya koma kan mubahi ba. mubahi na zamuwa abin nan ba sunna mustahabi mubahi tsura ba lada amma mutum tashi da mubahi ya koma a mustahabinsa kaga zai mai lada zama misali ita misalu zalika an ta hadarahu fil akali wan naumi a matsayin ne mubahi ne amma wannan mubahin shi kenan sai ta hadarahu fil akali wan naumi liyatta kawwa don ya samu karfi bidalika alal ibadati wa yurihu badanahu ya hutar da jikinsa walam taba'af niyyatuhu fil hali ila salati ganin niyyarsa ta tashi bai zuwa ga sallah ila salati wa saumi fal akalu aurin wannan wannan mu'afadan to da me ai kaga ita sallah kai tsaye ba mustahabi ne ba ba da fila ga ba ai fadila ce wannan azumi a gare shi aka ga fadila ce amma shi da sha mubahi ne amma shi ya ci nan da ya sha din nan saboda ije i baki baccin nan saboda ainihin ya samu ƙarfi sai ya zama cin nan da shi ya fi a gare shi ku duba ranar yaushe nan da muka kwana kwana muka yaushe laraba zuwa alamis ko kaga ai manafin gwarzo an ji an ji jiki ta kama muka lodar mota cikar ita ma motan an gama loda a ce ai ma hanya ba lafiya yanzu ya zamu ji wannan um, ba mu san mu samu fa Allah cikin ikon sa sai aka ce ai ma da dama da za su iya tafiya muku ko su wuce suka daga ya zama imu imu za ka ce yanzu maka dan yi kalati muka ce yanzu ne ya bunyi a yi ko a lora aiki wajen misalin goma ko ana neman wajen sha ta goma da ta wuce ne abun yi jama'a haka ce a ciki a tsara mai kuke faɗi a muke kawai aiki muke to an gama na tashi zan shiga gona a wasu masu abin sa suke ce eh, malam ba su cewa a yi aiki nan ba a ciki suke faɗi sun so su ce maka ka a yi aiki a huta suka ga kawai wancan sun ce a aiki ka fito ka sai a huta ake to shi kenan a huta a gaya masa mu kawai kwanta ya huta to ka ga da makwabcin san kwana na ai mun tashi da wuri ko sallah asubahi mun fita a kan kari muna gama sallah asubahi ko ka ga da aka danna ai kafin da haka aka jijjiga lokaci guda aka kwashe wannan abin nan din san shi mako kuma muka ce ba ma za mu kira nan ba kawai ma mun raba rundunar mu kasu su ka ci gaba da aiki wanda suka zo sai mace tun da mun zo dai kware duk wanda zai dai kware ba su jagoran su ka ka ga kwani aiki sai da muka fara masaran da ni sai da muka zo karan na ga tana da yawa amma yayin da ake fara na muna ganin ta ita kullu amma da aka zo muka fara muka fara masaran na sai ne ma take ta kai mu bayan azhar kama kai mu ka ga ai duk aikin safe ne aikin da muka yi duk muka tashi a lokacin nan duk baccin da muka yi da niyya ne niyyar mota don wannan baccin da muka ya fi kyamun laifi ya fi wani a ciki je dinga kyamun laifi dinga kyamun laili a yi baccin saboda a ajiye baccin nan a huta daga nan a yankwar sun daga wanda ke gaban mu ga wannan mubahin nan kaga ya fi fadila ko ya fi fadila a wurin ka kuma nan haka nan ake ta tafiya irin wayan abubuwa maimakon kana zaune kana sa dungurawa kana sa dungurawa mene ayyade yanke kawai sa dole wannan ba zai yi ba gaskiya ga ɗan duniya tunda yana so je huta yana so je eh, abin ne abin ne ah, tunda abu ya ƙure kanta zai yi kila karshen ta inda kake zaune nan zaka kwanta in ka kwanta wa ka tashi ka kaya ka kuma an kulu lura abin da annabi ke kenan an tafi da fake da duniya yanzu inda bacci kama kenan zai muna tafiya da adam ne ya gani yake ya gata ne suna aikin wuta bacci da ya kama su abu jaka kafa akwai abincin sa akwai menene tsansa sai za su kamsa kawai na je magi ya bacci ya bacci ya bacci yana tashi aka nuno shi bayan ya tashi ya ɗebo shayin shayansa ya sha ya ɗauko ɗan abincinsa da ya ajiye na musamman ya ce menene kawai sai ce waya a ci da daura wannan shi ne sunna wannan shine aikin annabi Sulaiman wannan kuma shine aikin ra'anin annabi Muhammadu da sahabba inda bacci ya same su nan zai bacci wannan aikin sa an gabanin shi kuma wannan shine aikin Salahuddin al-Ayyubi ku duba wanda ainihin sai da ya kaɗa bangon duniya ta kaɗu manawi ta kawai gari bature idan ɗaya ya ji a cikin ba Salahuddin ba wannan an yaka duniya duk ɗan batu ɗan baturiya in ya ƙi bacci yana ta ƙoƙa yana ta fita sai shiru ha salahuddin yanzu an koma muna ɗaukan har wani abu ya ce baturiya zaki wanda zaki a rashin zaki mutane sun mutu an koma kawai kawai kuma sai dai bakin ciki da ɗan uwansa shi ne kawai yi sa muka bayyana na shade amma tsakanin mu da wancan kuma wani ka koma cikin su sai zama baki in ka dawo cikin kabila ka ka koma zaki ka karya wannan ka wannan wancan kai ne cikin wannan an dawo tsakanin mutum da annu sai gani an zama haka haka mafi yawancin ma ɗaliban mu idan misalin aka zage mu wani wuri kafa iya rama sai dai su dawo su kawo rahoto wani ya ce mana kaza wani ya ce mana kaza to kai mai amfanin ka kai kuma mai kace musu banza a wofi kai ka je ka ji su da ka ji su kai suka gayawa da ka gaya musu kai in ba dai ɓata wanda yake gaba ba mu ba mu abin da kai iya yanzu wannan shine abubuwan ce wannan shine eh, rayuwar da yake da suna musulunci abin da ake nema hatta annabawa akwai ulul azmi aiki alil himma kamar yadda wannan littafi da ya kamata a cikin fara da ulul azmi an faɗi ga harkan ulul azmi ga haka na tabbatar wani kila nan gaba zai liƙa a ciki daga ulul azmi daga annabawa a ɗauko su annabi Sulaiman eh, duk da shi wannan ba ma ulul azmi ne ba sai da sai ga ulul himma annabawa ashirin da biyar wanda aka bamu labarin su wanda za a koyi da su daga nan a koma kuma sahabban gaban Allah a ɗauko zuwa tabi'ai ga sahabu ulul himma ga abin da suka aikata musulmai ba haka kawai a banza aka ce musulmai ba dabara da maula a taro a je a samu alhaji wane a taro a yi wata ƙungiyar da za a samu kuɗi wallahi kun canza mana addini ku zo mu ba su kuɗi ne su zo mu ba su kuɗi akwai aiki akwai kuɗi amma fa ba za mu ba ka kyauta ba sai ka mana aiki amma dole mu tuttura da zan mu fitar da zama gari ba za cikin mu a kwana tashi insha Allah Allah zai aikin sa wa ma huwa inda Allah bi aziz fal aqlu wa nawm afdal wurin wannan bal law mallar ibadatu da mutum zai kosa da ibada likasarati muwazabatihi saboda yawan yi alaiha wa alima annahu kan cewa eh law tarafaha sa'a da zai huta lokaci ainihin bi mubahin ada nishatuhu فذلك أفضل من التعبد حينئذ misalin lokacin ba gani ba ina ga abdullahi dan abbas ne za a fara ƙwararri in an gama aka yi abin masu hadisi a koma bayan hadisi a koma fiqhu a koma manya-manyan karatun zai yan rana ta ce kai ko kawo mana kudin larabawa ana shigo da waka ana shigo da waka sun labidu ne sun rulu kaisu ne to an tartu bin shaddad ne kafin a ji ba ka kaga an koma washa washa washa washa wannan gama wannan yake a koma asali to a lokacin nan wannan wanda za a kawo na nishadi ya fi wancan na ibadatu to haka al'amuran ba suna tafiya ne bai tsaya ba dole ne wani lokaci ana cikin yi ka fuskanci ka kalli zukatan kudin ka ka kalli ake cikin cikin da ka ba abu da ya rage sai ka shiro sai ka kawo tsari lokaci guda sai ka juye da wani abin kana juyewa da shi kafin a je ma sai ka gani malam kowa ya tashi har ba ya tashi sai bacci ya tashi wanda ya gaji ya tashi annashuwa ta zo masa shi kana sai a juya ya ce ka kuma yanzu wannan abin yanzu da shi za a yi dole shugaban ya zama mutane kuma mai fikira sannan wanda zai tsaya ya karanta tarihin magabata shugabancin ka da za ka yi ba za ka yi mana shugabanci da demokuraɗiyya ba ko ka kalli gurguzu ka karanta gurguzu ka za ka mana shugabanci za ka kalli a abin mun yadda ka karanto daga zamanin ki adamu zamanin annabi nuhu zamanin annabi ibrahimu na annabi Musa, na annabi Isa, eh, waɗannan annaba ka karanto irin yadda suka yi a sa mana shi don Qur'ani ya yadda mai amfani da shi. Sannan ka dawo a bi waɗannan magabata su ma a ɗauki ainihin nasu. Wannan sai gani al'amura na jiyewa, al'amura na tafiya, al'amura ba bani ne ba ka gina ka gama ka ɗora ka kasa sabon ka an ka ce za ka zo ka ci ba. Allah ya k'a ɗabi wahala, ya duka ɗabi bakin ciki. ka tsara ka kashe kuɗi ka tsara ka sai ga shugaba ga mai taimaka masa ga mai kaza ga mai kaza ka manya ta tafi Allah sai dai ka dawo ka ɗaibi wahala ka ɗauki baki ka ɗaibi asararka dole ka tsaya ne Fala aliyu eh, eh, radiyallahu anhu rawwihul quluba ku hutar da zukata wa talubu lahu tarfal hikimati ku nemo masa tarfal hikima ya kaga ko gaji aka aka ɗauko mukama aka aka gito maka abu zai da saruji Mun ya je wuri kaza ko an cuce shi ko ya yi cuta to yanzu na za ka za ka je kai wanda bugu sai kai wannan ka kaza ne har mene da ka da sauran sai ga ne an dawo an cewa shi kenan sai to wannan ma ta kun yi fa inha tamallu kama tamallu al-abadani zukatan ya zai ko ya yi saka kan ya kare kai gaje ga gari mudawwanatul kubura